Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kokarin wata kungiya mai zaman kanta a jihar Kaduna na canza rayuwa almajirai masu karatun allo. Sai kuma wata sabuwar kalubala da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Niger suke fuskanta. Kwararru za su tsokaci kan rahoton da ya nuna Najeriya na matsayi na hudu a jerin kasashen da aka fi fuskanta kashe-kashe a duniya. sai kuma shirin a dawo lafiya na baba yakubu makeri amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum ya saurare ga labaran. Shugaban Koriya ta Kudu da kansa ya isar da wani saƙo ga shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son ya sake ganawa da shi nan ba da dadewa ba don ci gaba da kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. Labudda kai ne kadai za ka iya warware wannan matsalar abinda shugaban koriya ta kudu mun in wanda ya gana da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a makon jiya ya gaya ma shugaban amurka donald trump kenan sai shi kuma shugaban na amurka ya ansa da cewa ina iya ganawa ta biyu da shugaba kim kwanan nan to sai dai ba a tsaye da wurin da za a yi ganawar ba to amma ta tayu ba a singapore ba ne inda ya gana da shugaban na koriya ta arewa a karo na farko a ranar 12 ga watan yuni rasha ta ce za ta samar da wa siriya karin ingantattun makamai masu linzami na kare kai samfurin s-300 cikin makonni masu zuwa duk da rashin amincewar isra'ila ministan tsaron rasha sergei shegu ya ce shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin hakan ne bayan da makaman tsaron sararin saman siriya suka yi kuskuren daukar cewa wani jirgin saman rasha da suka hango na kasar isra'ila ne da haka suka harbo shi ta yadda dukkanin rashawa sha biyar da ke ciki suka mutu rasha ta dora laifin aukuwar al'amarin kan isra'ila wadda sojojinta ke kai farmaki kan siriya a daidai lokacin rasha ta ce makaman kariyar siriya samfur samfurin s-300 ba su da cikakkun wato cikakken ingancin tabbatar da cewa jiragen rashar ba na abokan gaba ba ne to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin Ahabas na kudu maso yammacin Iran. To amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasashen Saudiya da Amurka da cewa suna da hannu. Sashin yaɗa labarai na ƙungiyar ISIS Amak ya fitar da wani sabon faifan bidiyo jiya litinin mai nuna wasu mutane uku cikin wata mota suna rantsuwa cewa sai sun kashe waɗanda suka kira kafirai a ƙasar iran ƙungiyar ta ce mutane ukun da aka gani a faifan bidiyon su ne suka kai hari na ranar asabar a birnin ahabas wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 25 baya ga wasu 65 da suka ji raunuka. a halin da ake ciki kuma shugaban kasar iran hassan ruhani ya ce ba shi da niyyar ganawa da takwaran aikinsa na amurka a lokacin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na makon nan a birnin new york duk da kalamai daga amurka da ke nuna cewa shugaban na amurka yana shirye ya gana da shugaban na iran sojojin myanmar sun kaddamar da shiryayyen kisan kyashi da kuma ta'addanci kan musulmin rohingya a cewar ma'aikatar tsaron amurka wadda kaɗan ya rage ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙari dangi da kuma mummunan laifi kan bul'adama masu bincike sun yi magana da 'yan rohingya maza da mata wajen dubu ɗaya waɗanda suka gudu zuwa ƙasar bangladesh suka ce sojojin bama sun harbe tare da karkashe yara ƙanana da mutanen da ba da ɗauke da makamai suka jajjefa garwokinsu cikin kabari guda daga cikin waɗanda abin ya shafa akwai waɗanda aka ƙona su da rai mata sun bayar da rahoton fadawa hannun gungun sojoji masu faɗi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a marobiya babban birnin ƙasar Liberia don matsa lamba ma gwamnati ta yi bayanin yadda aka karkatar da miliyoyin daloli daga babban bankin ƙasar wannan kuɗin na ƙasarmu ne na 'ya'yanmu ne saboda gobe a cewar wata daga cikin masu zanga-zangar mai suna precious william 'yar shekaru 43 da haihuwa a hirarta da reuters a birnin monrovia ta ƙara da cewa mun zo nan ne don mu kwato kuɗinmu takardar kudin liberia kwatankwacin dalar amurka miliyan 100 ne babban bankin na liberia ya sa aka buga a kasar waje to amma nan da nan ya ɓace bayan da iso wasu tasoshin jirgin ruwa biyu na kasar a tsakanin watan nuwamban shekara ta 2017 da watan agusta na shekara ta 2018 a cewar ministan yada labarai eugene mbange a makon jiya wannan adadin kashi biyar cikin ɗari ne na ɗaukacin dukiyar wannan ƙasa ta yammacin afirka labaran duniya kenan kuka saurara. To da labar mu bude taskar hotonnin mu a birnin tarayya Abuja inda wakilin Hassan Maina Kaina ya yi nazarin rahoton cibiyar bincike ta Brookings Institute da ke nan Amurka wanda ya nuna Najeriya na matsayi na hudu a jerin kasashen da aka fi samun kashe-kashe a al'umma cikin shekaru biyar da suka gabata sanadiyar rikice-rikice ga rahoton nasa. Rahoton na Brookings Institute ya nuna cewa kasar Siriya ita ke kan gaba inda sama da mutum dubu ɗari biyu da sittin suka rasa rayukansu sakamakon tarzoma sannan sai afghanistan iraki nigeria da yemen shugaban cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya da ci gaba a nigeria dr kodashen tima ya ce rahoton ko kaɗan bai bashi mamaki ba eh to gaskiya ba zai ba ni mamaki ba saboda mun san cewa wataƙila ana magana yadda kamar boko haram suke ta kashe mutane da yawa haka kuma sojojin najeriya ma sun ta kashe mutane da yawa bayan haka ma eh, na san cewa eh, kowa ya san cewa wannan fada eh, da ake tsakanin manoma da kuma makiyaya idan aka tattara wannan yadda aka kashe mutane na shi ya da cewa najeriya ta zama ta cewa na fito a cikin yaron na kasashe kasashen da aka fi duk da jini a duniya. Shi ma masanin tsaro Wing Kwamanda Musa Isa Salmano ya ce wannan rahoto ka iya zama tabbas. Akwai irin da rahotannin irin wa'annan da aka fitar da su daga baya, so wannan bai zo da mamaki ba kawai ya nuna cewa Nabi ya bi salon irin wa'annan rahotannin da suka fitar daga baya. Idan ka duba lamban da aka nuna cewa Najeriya idan ka hada da Afghanistan kamar wa'annan rigingimin zai ga cewa idan ka haɗa da wa'annan rigingimin da na Boko Haram da aka yi a wa'annan shekarun da suka wuce zai iya yiwuwa lallai lambobin ko da ba su kai haka ba biyu suna to amma kwararru irin su malam muhammad ibrahim da masoro na tababar sakamakon wannan bincike na cibiyar ta brookings to gaskiya ne dai wannan magana ta bani mamaki idan ka duba yanayin yaƙe-yaƙen ƙasashen can ya sha bamban da yakin da ake yi a Najeriya. Gaskiyar magana yakin da ake yi a Najeriya ko aka yi shekarun baya da yi ƙarfi da tasiri irin wanda za a kwatanta shi da yaƙuƙuwan da aka yi a ƙasashen laraba ko ake mali har yanzu ba. Ko kansu 'yan ta'addan Najeriya ba su da ƙarfi kamar waɗancan 'yan ta'adda. Illa iyaka ka iya cewa wato rashin imani da 'yan ta'adda suka nuna a Najeriya aka yi kwatanta shi da can. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To daga batun harkokin tsaro kuma sai kiwon lafiya sama da mutane talatin suka kamu da cutar kwalara a jihar Niger inda aka yi fama da ambaliyar ruwa al'amarin da ya sa masana suke fargaban barkewar cututtuka. A cikin hirarsa da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsagiri, Dr. Ibrahim Idris, daraktan kula da lafiya al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar, ya bayyana cewa an tabbatar da mutuwar mutane biyu da suka kamu da wannan cuta. gaba ɗaya dai da muka samu har dai zuwa yau da ne muka kira su 31 ne kasan dama sha'anin mutane mu da ke can ba su kwaɗe da wuri to ma dama abin da suka yi za lokacin da abun ya fara suna zuwa can asibitin general hospital yauri a wajen lokacin wani aka samu mutuwar ke wani aka samu mutuwa ɗaya sai kuma wanda cikin wanda bai je asibiti da wuri ba a can a cikin garin shi ma alamai rasuwa mutum biyu kenan amma mun ji kamar ana cewa mutum shida suka rasu a a a mutane mutane biyu shi dama shi matsala no ba shine in ya fara a guri ɗaya in ba a maza doki action ba sai ga cewa mun ta yaduwa amma haka da muka ji na magama din kawai muka yi bam a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger tare da gudunmuwar wasu kwararrun likitoci da rundunar sojin saman Najeriya ta turu a nan jihar Niger na ci gaba da bayar da tallafin magungunan cututtuka daban-daban a sansanin da aka keɓe ma mutanen da ambaliyar ruwan ta yi a garin Zangeru kamar yadda Dr. Ibrahim Idris yake cewa. Muna cikin wannan kuma sai muka samu taimako daga gurin abin response team na Nigerian Air Force na sojan sama su ma su su kuma da suka je ma ba wai ainihin wa'anda wannan abu ya shafa kawai suka ke suke kula da su ba yanzu ma abin da suke yi duka mutane da ke zungeru da kewaye wanda har zama za su iya zuwa cikin wurin ID wurin da aka aje su suna suna ba su medical treatment duk da wannan dai likitocin na ci gaba da ba da shawarwari musamman ga mutanen da ke shirin komawa garuruwansu bayan janyewar ambaliyar ruwan suka koma yanzu nan shawarar zan ba su shine kasan a lokacin da aka wani ambaliya duniya shi wannan ruwa din ya kwaso datti cikin rijiyoyi da muke sha so in suka koma yanzu nan wannan rijiyo din ya kamata su sayan da za su tsabtace ruwan da ke ciki kayan su fara amfani da shi kuma a rika dafa ruwan kafin a sha eh to in ya kamata a rinka dafa ruwa rinka shi ne mafi sauki Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya To har yanzu muna Najeriya bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Kaduna inda wata kungiya da ke hankoran wato kwantar da hankula a inda ake fuskantar tarzoma ta ɗauki matakin sauyin rayuwar yara da ke karatun allo da aka sani da almajirai kamar yadda za ku je a wannan rahoto da wakilinmu isa lawal ikara ya haɗa mana. Ganin yadda wasu 'yan ƙasa ke kyarar almajirai ya sa wata ƙungiya da ke hankorar ganin Afirka ta bunƙasa ta hanyar kwantar da tashe-tashen hankula da ake kira Novad a turance kuma a takaice. ta shirya taron tallafawa almajiran domin nuna musu ana tare kuma al'ummar ƙasa na sane da su. Sheikh Maraya da Rabaran John Joseph Hayab su ne shugabannin wannan kungiyar da ta shirya wannan taro. E, insha Allah kula da irin su zai taimaka wajen rage abubuwa na tashin tashina. Yawancin yara sukan shiga tashin tashina ne saboda lura da cewa al'umma ta yi watsi da su. Duk dan adam ɗin da kake kulawa da shi babu shakka ka dasa soyayya ka kenan a cikin zuciyarsa. So da duk sanda yake wani abu wanda yake ba na kwarai ba da kayi masa magana zai bari. in kuma yana ganin idan ba zai ba saboda ya san cewa kai masoyinsa ne to yau shine abubuwan da muka yi a aikace kun ga dai gashi a zahiri mun ba su abinci mun ba su sutura mun ba su man shafawa mun tara almajirai ne domin da farko yan uwanmu ne mu ne dalilin jama'a da dama musamman a wasu bangarorin najeriya ba su kan gane idan ya magana almajiri abin da yakan su fara zuwa zuciyarsu shine ai wanda ana amfani da shi ne domin a yi ta'adanci ko wanda ana amfani da shi ne don a cuci jama'a amma kan lura da yaran nan abin da suke nema kawai a gare mu kauna ne zumunci mutuntawa yaran nan allah ya soya da wata rana wasu su za su zama abin da ma kasan nan ma za ta ji dadin su to da jama'a za su gane almajirin nan yayan su ne yan uwansu ne suna lura da su suna kuma kaunace su sai a fito da hanyoyin da za a kara ilmantar da su domin su samu kyakkyawan sanin ya kamata na rayuwa tunda ana koyar da su addini nan gaba sai amfani da su manyan malaman addinin musulunci da krista ne dai suka yi jawaban jawo hankali ga almajiran da suka zo wajen wannan taro sunana habib umar mahmud kuma ni limamin juma'a ne na kabala kwastin kamar yadda ake ganin yanzu wasu wasu 'yan siyasa ke amfani da su daga abu ya tashi da su za a yi amma daga ƙarshe sai a zo a ce wai an haɗa hada almajirai to kaga wanda ya hangi cewa gare ya kyautata ma wannan mutumin don ya hana shi zama akan titi ko ya hana shi shiga wani abu wanda ya shafi wani abu na tir ai kaga ya kamata ka yaba mishi. A suna na Reverend Dr. Sunday Ibrahim ni ne magatakarda na jihar Kaduna na Kan. Ni na ganin kamar abin da ya faru yau abin da ya kamata tajirinmu ne su yi ma marasa galihu. Na yi girma da sanin cewa idan yaro an haife shi ba yaro na mutum daya ba ne yaro ne na al'umma to kaga yaran nan yanzu nan an ba su abinci an ba su rigunan sawa an ba su man da za su shafa kaga su ma yanzu nan sun ji su ma mutane ne so ina ganin abin da nova suka yi sun yi mai kyau sunana ibrahim kufena sakarta jama'atar islam na rashin jihar kaduna wajibi ne mu gode musu mu kuma kira ga yan mu yau idan kowa ya koma a ce akalla almajiri daya ko bai zauna gidan ka ba ka ce kullum ko zo ko ka bashi abinci ko ka mashi wani abu to in ana haka za a rage yadda ake amfani da su ta abubuwa marasa kyau kuma muna so mu kira wajibi ne iyaye ka zo ka ba mutum ka ce ka kawo malam ya kwarantar da yaro ba baka bashi kuɗi ka bashi abinci ba to ba dole a fita a je a yi tabbara ana yawo a titi ba to koya wasu daga cikin almajiran da wannan kungiya ta jawo a jika ta hanyar ba su sutura da kayan abinci suka ji Sa'idu, in gode. Wannan zai taimaka mu in dinga shiga jama'a. Sabiru, an ba mu shinkafa, an ba mu nama, an ba mu kayan sha mun goyi kuma Allah saka da alkhairi. Anas Inusa, muna je kamar an kula da mu ne. Sunana Hamza Yusuf, muna so a taimaka a ke dafa abinci a makaranta almajirai su daina bara. Maganar almajirai da almajiranci dai na cikin manya-manyan batutuwan da gwamnatoci a baya suka dinga yunkurin ganin sun taimaka. Abin da wasu 'yan ƙasa ke ganin har yanzu akwai aiki tukuru. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya ina iyata ina iyata idan kina so ki samu ladar ubangiji rabana samu gyara ku samu da Tama da kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla da dan talanjos har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka bin washington dc da agogoma na washington ke cewa karfe uku da minti goma sha takwas na safi ga baba yakubu makiri da shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin namu yana mai da hankali ne akan wani nazari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi inda ta yi muhawara a kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nanata cewa batun yawan mutuwa da raunuka da ake samu sakamakon hatsarin mota na ci gaba da zama babban kalubale ga kiwon lafiyar al'umma a duniya kana yana haddasa koma baya ga harkokin jama'a da tattalin arziki dalili kenan da majalisar ɗinkin duniyar ta tabbatar da wani shiri na sake karfafa inganta kai komon ababen hawa lamun lafiya majalisar ta ce idan aka bar wannan batu ba tare da ayi wani abu a kai ba to ko shakka babu zai addabi shirin tabbatar da muradun karni da ta kawo domin ci gaban ƙasashen duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki wannan mataki ne ba tare da jefa ƙuri'a a kai ba domin muhimmancinsa. Ta ce ganin yadda mutuwar hatsarin ababen hawa ke yin nakasu ga tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa wannan lamari ya fara shafan arziki da ƙasashen suke tarawa a cikin gida ta kashi biyar a cikin ɗari. Da take jawabi akan muhimmancin wannan batun, muƙaddashiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad ta ce hatsarin ababen hawa ya fi kashe matasa fiye da duk wata cuta a duniya kuma yana raunata su wannan abu ya kuma zama babban kalubale ga duniya baki daya ta kira ga matakan dakile karuwar mutuwar hatsarin ababen hawan ciki har da kafa asusun tallafawa shirin kiyaye hatsara ta duniya wakilin birtaniya a zaman muhawaran akan wannan nazari ya faɗa cewa cikin wannan ƙarnin shekarar dubu biyu mutane miliyan 20 ne suka mutu wasu kuma a ciki suka samu munanan raunuka a duniya ya ce ƙasarsa ta yi nasarar shawo kan wannan lamari ta hanyar ƙarfafa yin amfani da ɗaura balatin mota ko kuma seat belt kuma ya ce hakan ya sa an ƙarfafa shela tsakanin al'umma akan ɗaura balatin mota ko kuma seat belt ɗin kenan lamarin da ya ce a halin yanzu masu ɗaura balatin mota sun kai kashi 94 cikin 100 kuma hakan ya ceci rayukan al'umma da dama sauran masu jawabi sun bayyana irin matsaloli da ake fuskanta a kasashe masu tasowa wurin kokarin kawar da hatsarin ababen hawa a kan hanya inda mawakiltar najeriya ya ce ana fama da rashin isasshen kuɗi da hanyoyi marasa kyau da rashin shela da kuma rashin isassun cibiyoyin ba da kiwon lafiya cikin gaggawa kuma hakan na zama wata babban matsala ga wannan kokari da kasashen suke yi na kawar da hatsarin mota a hanya a don haka ya ce ƙasarsa da zuba ido ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da za su ci gaziyar asusun tallafawa shirin kiyaye hatsarin ababen hawa na duniyar domin hana mace-mace a kan hanya shi ko wakilin ƙasar amurka a wurin taron ya yi bayani akan matsayar ƙasarsa bayan an tabbatar da sabon matakin yaƙi da yawan hatsarin ababen hawa a duniyar ya nuna cewa tawagar amurka ta nisanta kanta da wannan matakin da aka ɗauka saboda akwai wasu abubuwa da ke kunshe a cikin wannan kuduri da amurka ba ta yadda da su ba inda yake cewa majalisar ɗinkin duniyar tana amai tana lashewa akan matakai da ta ɗauka a baya musamman ma tsari da cibiyar kaiya ta duniya ta tabbatar ya nuna cewa tawagarsa tana da damuwa akan wasu abubuwa da suke kunshe a cikin wannan kudirin da aka ɗauka. To a nan kuma za mu dasa aya sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ya makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank you To kai ma ka dawo lafiya baba yanzu kuma ga silimin mini barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. matsayin da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da raya karkara wato da ta saka jamhuriyar nijar a rahotonta na shekara-shekara wanda ke fayyace mizanin ayyukan da gwamnatoci suka yi domin inganta rayuwar jama'a na daga cikin batutuwan da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jaridun wannan ƙasa bisa la'akari da cewa daga cikin ƙasashe 189 da binciken na UNDP ya shafa Niger ce ta kuta a duniya. Jaridar Le Nouveau wacce ta yi tur da wannan al'amari na cewa kamata ya yi Firayim Minista Birjira Fini da ministocin da suka jawa Nijar wannan kaskanci su yi murabus daga mukamansu saboda babbar alama ce da ke nunin sun gaza. jaridar lebanon na cewa gwamnatocin nijar da najeriya sun fara tunanin shimfiɗa layin dogo tsakanin kano da maraɗi ratsawa ta daura jibiya da katsina a wani yunkurin bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu idan wannan aiki ya kammala zai ba 'yan kasuwar nijar damar amfani da tashoshin jiragen ruwan najeriya don fitan kaya kamar yadda ministan sufurin najeriya roci amechi ya faɗa a yayin taron hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya da ya gudana a baya-bayan nan a abuja jaridar le sahel na cewa majalisar koli mai kula da harkokin shari'a a jamhuriyar nijar ta gudanar da taronta na shekara-shekara a ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu isuhu inda mahalartan suka tantauna wasu muhimman batutuwa ciki har da naɗe-naɗen mukamai a kotuna da batun canzawa alƙalan shari'a wuraren aiki jaridar lagrif ta bayyana cewa 'yan bindiga sun sako mutanen da suka sace a farkon watan satumba a ƙauyen gaskeru da ke yankin difa jaridar na cewa miliyan 34 na sefa aka biya kafin a fanshi waɗannan mutane da suka hada da mahaifiyar wani ɗan majalisar dokokin ƙasa da ƙanwarsa lamarin da jaridar lagrif ta ce yana buƙatar hukumomi su ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshensa. sa mu cike sharhin na wannan mako da jaridar le republican wacce ta ce hukumar ƙwallon kafar nafiyar afirka wato caf ta jaddada wa hukumomin Nijar cewa kasar ce za ta karbi gasar cin kofin matasa 'yan kasa da shekaru 20 da ake sa ran soma kafsawa a watan fabrairun 2019 jaridar ta ce shugaban hukumar kaf ahmed ahmed ne ya bayar da wannan tabbaci jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar nijar a yayin ziyarar da ya kawo a wannan ƙasa a makon jiya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na da Amerika mai magana a ɗargin Musa Amerika fiye kuyin Najeriya. Ina son in ba jam'iyyar APC shawara jam'iyya ta ƙasa baki daya. Shugabannin jam'iyya don Allah kar ku kasa jihohin a samu bidani a je a yi tattance waɗanda sun ka tattauta a wannan na sojojinmu na Najeriya a ƙarƙashin da PAPC wani bai cancanta ya san ya kai a ba shi takara wanda ba a zalimi ba ne wanda ba shi mulki da yake so ba a ƙasa yake so. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Shugabannin duniya a yi taro lafiya amma don allah manyan kasashen duniya a yi wa ana kasashe adalci abun kusan yana zama kowace babbar ƙasa sai ta kirkiri wa karamar ƙasa zunubi don ta hallaka ta abu na biyu ina son yi kira ga shugaban najeriya shugaba baba muhammadu buhari cewa ya faɗa wa shugabannin duniya da ƙasashen duniya cewa yadda kowane shugaba ke ƙaunar ƙasarsa da al'ummarta to haka shi ma yake ƙaunar najeriya da al'ummar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika sunana Alhaji Musa Amerika su ya da Najeriya mazauni kowani Ina son aika ra'ayi na ga al'ummar jihar Kano wanda ina jin wai ana cewa ganduje ne da ne ganduje ne ba zai kawo kano ba to ina tambayar kai da cewa ganduje bai da wani jini ko ba za ka zaɓi ganduje ba shi ne farin ciki wanda za ka zaɓa da ya mulki ni ya maka a gidanku da yan taki ne ya ce maka dan maka ku yi siyasa ko ku yi siyasa ci gaba tsakanin da Allah jihar Kano duk wanda ya fito zai haye mulki in za a shirye ku sai ku duba ku gani me zai tsara muku me yi muku rashin gaba ko me zai muku rashin gaba. To ra'ayoyi ku kenan masu saurare sai kuma kaɗan daga cikin takaitattun labarai. To a takaice shugaban Koriya ta kudu da kansa ya isar da wani sako ga shugaban amurka donald trump cewa shugaban koriya ta arewa na son ya sake ganawa da shi nan ba da dadewa ba don ci gaba da shirin kawar da nukiliya a yankin ruwan koriya Ƙungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin Ahwas na kudu maso yammacin Iran, to amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasashen Saudiya da Amurka da cewa suna da hannu a ciki. sojojin myanmar sun kaddamar da wato shiryayyen kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan musulmi rohingya a cewar ma'aikatar tsaron wato ma'aikatar harkokin wajen amurka wadda kaɗan ya rage ma ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙare dangi da kuma mummunan laifi kan bil'adama masu bincike sun yi magana da 'yan rohingya maza da mata wajen dubu ɗaya waɗanda suka gudu zuwa bangladesh suka ce sojojin bama sun harbe tare kuma da karkashe yara kanana da mutanen da ba su dauke da makamai suka kuma jajjefa kinsu cikin kabari guda to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirin baki daya na wannan safiya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sabon shiri ciki har da noma tushen arziki na na su dangi. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye hama da ƙari a shafinmu na intanet biyu hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da kuma solomon abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu ajiya zainab alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri